الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام زما بنا كاينا كوي بير سابو سابو كاي منا كوي ترى كاينا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سي نافو برو ناون صحابي البركانتي جرمان تيودي إيجي فكاي يكتاي وردو كنا كو سلام نوغا السلام عليكم السلام البركانتي نعم to asilamu zabanga di banna i yekte kpene godo kuna in cherchero bare ngwana dino ngwana la mariga to za ka te kabisa ga heka eh, ka te kabisa kuna heka ga ko kose ninga ko ko nala kan me ho mune hukum siyo ka guna la ka guna akono me hoga nga isin sin kite ka ka godo ka bisa nga chika heka ga isin nga chilla da biyo ka baratilasi borma kula na me ho kuna ina sinte de ho nar ga be ka ga basin nga chilla da biyo ka churu mbukata bɔrɔ ma kola na jingar ko ana kitilasi amma bɔrɔ ma gurje ka kula na dum annabi sallallahu alaihi wasallam ana sente nga kula nara dia nar pe gabi ngane ba senni godo kuna ipe masurka maka koto taise ka surka idan boroka den sinni nza ka amfani na ikwe be masuna ini sinni godo yo kuna na ntakata ka wese ka abare eh, ka aba kwebe yadani dia heka akwe ko gono ladabiyo kuna ka abare ladabiyo ka churobano mbukata baro mate ana ci tirasi amma bar no sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ate nga ci sare ngayo nga ci sare ngayo annabi eh, sallallahu alaihi wasallam ko cika tasahharu fa inna fi sahuri baraka Ka ci wace fa kano ci sare ngayo karuka meho domi eh, sare ngayo kuna baraka gono da ya eh, in kulan na meho sare ngayo meho ana ci tirasi amma de boro in kan ma bori domi faganna ana ci ina kan meho di me bono azaba inaka meho eh, watu inaka me, eh, ikpe na ifuru meho ama, ama, ama, ama, ama ino azaba ana ifuru meho de bara hukumi sino shara sharia no de ka ko bara ya ikpe pe be ne aba sisi bin nari de sara dingwa yo kuna ani bo ono gabi zakafo mahin ka kai zakafo ka koto ana cin mace ana cin zanka sar ma tere zanka sar ma na bara goni ana bara goni tere won shi ay mon su sar ma do mi dana sar ma ba za ba cin ko kun awo ikpe ban nari eh, rahma de yin rahma te bon yo se kasisi bon yo se ka heka abara adini kana in duwa kan Ipa ikpa masuru ka beni ma adino ya ni kan memba ka sare dingma an ci trasi ma ngar tutuma ma ma ba wato debina no hin kama sare de kuna ngari bon halka zalika sare no hari tikino zaka ham halka zalika sare ade bano hay fokan de ma mbono gabi kan ka ura kuna de ngari banna de bor ka sare de ma ahima ni kan ka sare ma man ya ho ka he ka sare kan baka ma abar no mbamma andi bi sallallahu alaihi wasallam sunna no mbamma te duma bina sare wa de ande ndibi sallallahu alaihi wasallam suna nomba mate ngadi bana mani ya hoka sare kan bamma wa bamma bono gabi no kain kamya diza ko na bani halu wuciri de hal kazalika hinyo na ka barahini jirmante yo ka hima boro de bagana dumi ya ande ndibi sallallahu alaihi wasallam angone tirhinna ahimani ngana de ngadi bana kwene sunna no agono agono sunna kuna no ka de bon basare ma masare mazinkira masare di zinkiran halas ba aswa wato eh, alfajir hunyo mamani kite saka alfajir hunu man manikitedi sanno nga wato saka azafa aswa wakati man manikitedi kameno dende da mani nga non sare dima de den sidi de boro ka karha maka hamburu maciya masuka ka sinti mayo eh, aswa ma to au maka wato alfajir maka kan amang di ngayo kuna au nsika ka wakati wa bara alfajiri hunu dalin nimbe kanam to min faga na dumi dina sare dinga bobo ko so achim meho wato zai kai gunga mahinka pe mojen yano pe na de nasara di Eh, zinkirani bannaka agun yin kan njere zakafo a yin kan njere zaka di ngadi bannak pena yin kan ci sabu mana jibri asu kana pasu ba njere domin din na nasare kargani zama za gure hin ga tun kasare ma a gure hin zama tun kasare ma asbabu to jina da dinan na filo ka kamin sai makani da kan yo kan kan da ka kate mana tun ka mana hin ka do ka tun ka pasu ba amma din na zinkirani ingari banna kan ngadi bon bayin ka nga nga nga nga tini aban ga ko ton sekene awa ban aban no gabi cene nga ngadi banna ko ene hin ka pasu ba domin beni ci fo nga ga su awazana da ko suruka inna lafiya da ngadi banna ko ene sunna no lada biyo du kuna ka bara sunna nga ci boro wato me firma kayna sare zinkrania me firma ci ase makar gannara mɛ fɛn so tɔn ma ca o an so k'a feere a ma mɔ sɔn a natɔ jɛnɛ wakasi natɔ jɛnɛ ko goni tɛrɛ ci ba a na ci a a ti na ci goni tɛrɛ goni tɛrɛ a ti na ci lasabu lasabu a ti cɛ ba nɔ n bɛ taa ndebi sala silamɛ tɛ dɛ kan ndebi tɛ di ni nɔ ba ka ɲi n sin nama bisani di من أحدث في في في أمرنا هذا ما هو ما ليس منه فهو رد النبي صلى الله عليه وسلم كوتشي ني كان ديكا كان بيبي فوكدا دينو كنا كان تشي كان صلى الله عليه وسلم كان ديما بي كان غادي تشي مون تشي تانتي دومين تيرو مو يتين سي كوا ntana mo yenga der ko me benin ma dino der annabi sallallahu alaihi wasallam ko ci ka la yazalu nasu bi khair ma ajjalul fitr kaji buruba cin ko gono bani den da cin ko sare eh, wato ko me firma kargani wato nsu me firma su ta kabisa ma ko ko ka hon me fero awo de de me firma to ma ka der hali kazalika gono bani bani fo nga ci gono annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ga ikpe masuru kai jisi sunna diga der sunna di bine de bon ba me feri he ka bar sunna nga ci den duwa de bina fo kan ga ci rotab yani de bina no ka na ci de bina kari cereza na kante a turi bongo ci fo nga bara depi na di wato depi na ci wato de na acin bara doso doso ya da ga acin kabare kabare gani la albu gani na cin gonce tutuma da yan baga depi na di de bon bayin ka angma karu kame feri nga bara sunna kan ne sala sala do cinte da bara na ka dunga di ni bayin ka depi na bon lo ma depi na ka ribe ma lo ma ma ancin nga bara hesinte kan ya kada me kuna da bara na ka du depi na ni ifo mbate ba haruno bayin ka harza ka ham kama feere na ngali bango na ngali bango na alheri da ka bar na du ngali ni nsume feere awo me me he kan du me feere na to da ka bar na du he fo nguru num no ka he fo ba he fo sikamba du akame feere na metembate be ko yecin demani yeho nan bine kan na me feere nun kan to e kan do manga yani na me feere de yeho ka wakati o domi anahima wakati ma mana me feere de zade wakati to di man yeho nan bine ma kan na me feere de ko ba ir chere bon nan nun kuru inshallah de da ko ko baraya Eh, zan ka bofo cinci ka deme ato mata nci deme ho wakati to maka mesusum mani ho kaka susum a fo maki mayo lokum mamme kuna kan ho ka gono akurpe anaci he foka ande sallallahu alaihi wasallam nate abensi dalil bansi ngadi ngadi bongo de he ka eh, a gono no ka be ko ci nga ci bonde mani ho kana me feri ka ka hin ko koy dun kay ko nan koy do fo mbayin kadam me inshallah de ngadi banna eh ŋmaare wato atlada biyolu su abi ka bara sunna ŋa ci de bɔrɔ ngol meho kuna ma mɔdan ko mare te bɔrɔ nka gono wato nka ba nka me feri me feri masali bɔrɔ ma gurje kace fo kan ŋmaare he ka de baranse mbukata dunia lahara ŋmaare lamar kuran kurpei ma ŋmaare da abara da mi faga na me ho pe saka chin ko me fer di hadisi ko ka akwai da maro ka te ana che fo ka ko be ba yiti ase abara fo ka ko be ta ipe masuru ka be ni ma di no da ngali banna ko ne boro ma guruje me ho di kuna sunna yo ka ga andabi don ngoro sala sala nga banna boro di ka ko nga chi quran cho ina sente boro ma guruje ka barani ko yan quran cho yo kadu ka guruje kadu ase wakati kokacho ba tiɲɛ tiɲɛ na a na kurukuru nka de ba na kwɛni nka a ci zikiri ma guru jɛ kwɛ la ilaha illallah wa astaghfirullah no efɔ bahini ba kote ka ni ko ba no zikiri yana kwɛni ŋmaare bɔrɔma hini ko ngare mo ngare jingaro ba safo no mo ŋmaare yana kwɛni bɔrɔma kura na jingari sawa zari no ci no den ma hin jingari yana kwɛni sara bɔrɔma guru je ko sarate ko ala herite tɛ nabi sallallahu alaihi wasallam eh adu abral herite a bara alheri tɛ ma mɛ hɔ kɔnɔ na a don cin ka alheri tɛ kabisa alheri bɛ ka a bisa ci bɔrɔma bɔrɔ ŋmaare ni wato ma ambara boro mboro ngwarani kachi be ko cha barno he foka de ape ngan na me ho pe kube wato boro mboro mta ngwari non tan ko ngwarani au ngwari ga non de ko zim bro sem dimo ma ngam pe hin kana ngan ngan na me ho kube barno he ka nchi mete nchi nchi nchi sabu boro nsu kuma boro ga se boro wura janna ko masuruka ida wa janna woro ko kuna ngadi banna meho mche ji machi au sunna kono me ni meho kori kangor meho de kuna lada lada biyo de kuna na machi foka ndam mai kwe mana ni ma katense ma ma hanya kana mo gonon bine kuna me handu kuna de me handu barna alheri beri abarno alheri beri ka kwe sinkate se wo ka kwe tere base don boro gonon ka mo so so ni go ko ho apo so go ho ngono nani nda ma go ho ndo kabara salama yo e go mbe nso ho di sabu ni kabara ani kabara sabu bara nzenge no anzar fo ya gonon se abe ni kabara anzar si akwai da gonna bana ma so ho ibe ibene din la ngono tutuma da yakwa mai kurpa siria da ni ka kwe be nan fiso